shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar sha biyar ranar sha biyar ga watan wato ainihin sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatu mu nuna littafi nabiyun rahma na malam muhammadu sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na tamanin da uku inda malam ya babban baki yake cewa bidayatu islamul ansar fara musuluntar mutanen madina ko farkon musuluntar mutanen madina mala yace laqad kana ahlul madinati akthara an-nasi tajawuban ma'a da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam haƙiƙa mutanen madina sun kasance mafiya yawaicin mutane game da amsa kiran manzon Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi duk a waɗanda ya tunkara yi musu tallan kira zuwa ga addinin musulunci ba wanda suka karɓa masa cikin sauƙi kuma suka yi gangame irin mutanen madina inda ma araba alaihimul islam a yayin da ya bujiro musu da musulunci walamma kadima abul haisar yayin da abul haisar ya iso ko ya gabata mai suna Anas bin Rafi Anas dan Rafi ya iso ina Makkata garin Makka yayin da Abul Haisar Anas dan Rafi ya iso garin Makka wa ma'ahu fityatun min bani Abdul Ashhal a tare da shi akwai wasu samari cikin zuriyar Abdul Ashhal fihim Iyas bin Mu'az a cikin waɗannan samari akwai wanda ake cewa Iyas dan Mu'az يلتمسون الحلف hilfa قريش quraish a lokacin suna neman su samu wato rantsuwar kulla alkawari daga wajen quraishawa kamar yadda laraba suke irin wannan kamar wani kawance ne in kai kawance da wata babbar kabila duk abin da ita ba ka ya taba su duk abin da ya shafe su ya shafe su kamar nema kai wato wani madogara ce ko wata majingina da wasu wanda suka isa to sun zo don neman wannan wato anin alkawarin samun karfafa juna ala qaumihim min al game da mutanensu na wato kabila khazraj sami'a bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah annabi Muhammad sira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ji labarin zuwansu cewar ai ga su sun zo ga abin da ya kawo su garin makka fa atahum sai ya zo wajen su fa jalasa ilaihim ya zauna da su fa qala lahum yace musu hal lakum ila khairin mimma ji'tum la ko zai yi ku karɓi wani alkhairin da ya fi abin da kuka zo domin sa bana isar muku da wani alkhairin da ya fi wanda kuka nufo ba qalu wa ma sai suka ce wani abu ne wannan da kake so ka gabatar mana da shi da yafi wanda muka zo yi alkhairi qala ana rasulullah yace ni manzon Allah ne Ba'asa ne ila al-ibad Allah ya aiko ni zuwa ga bayi ad'uhum ila an ya'budu Allah akan cewar in kiraye su zuwa ga kadaita Allah da bauta la yushriku bihi shay'a kada kuma su yi tarayya da shi da wani abu cikin bauta wa unzila alayya kitab kuma an saukar min da wani littafi thumma zakara al-islam sannan ya ambata musu bayani akan musulunci wa tala alaihim al-qur'an ya kuma karanta musu littafin Allah al-qur'an fa qala iyas ibn mu'adh nan take sai iyasu ɗan mu'az cikin samarin nan ya ce wa kana gulaman hadafa yaro ne shi maji ƙarfi a wannan lokaci mai wato ainihin ƙuruciya ai ƙau ko mutane na haza wallahi khairun mimma jitum la na rantse muku da Allah wannan shine yafi abin da muka zo domin sa alkhairi abin da kuka zo domin sa to ga wanda ya fi shi alkhairi فأخذ أبو الحيصر حفنة من البطحاء سوى تشي أبو الحيصر ذاك أنسى مكسكرا أبونا ببوت كم من كان تشي أبو الحيصر نوكم أنسى أبو الحسير سيجارة فأخذ حفنة من البطحاء سوى تيبي تشكن تافي نقصة تكي ونن غري فضرب بها في وجه إياس بن معاذ sai ya watsa a fuskar wato iyas dan mu'az ya zai ce musuluncin da aka musu kallansa ya fi abin da suka zo nema alkhairi na neman karfafar junansu da kuma alkawarin da za su yi da ƙuraishawa wa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ganin haka sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tashi ya basu abin da yake so ya isar ya isar alal aqall ga wani ma ya karba ya zai samu kansa a ciki kuma to dama wanda zai karbi musulunci hakan take eh abin da yake ciki ne to wani ya karba shi ma ga yanan ganin idan sa ya fara ganin wansarafu ila madina suka juya suka tafi garin madina wa mata iyas ibn mu'ad bayan wasu Allah yayi wa iyas dan mu'ad rasuwa ba mamaki dalilin wannan watsa ƙasa ne eh, domin rai zai ɓaci ya bi ƙasa watsa maka a fuska za ta iya shiga ido haka kuma ya zama matsala kuma sannan ɓacin ran da bakin cikin za ka tafi da shi an maka shi ma wani abu wa sami'uhu inda mautihi sai suka ji shi iya tsan lokacin da yake gab da mutuwa yuhallilullah ina la ilaha illallah la ilaha illallah ina hailala wa yukabbir yana Allahu akbar wa yahmaduhu ina kuma wa yukaffiruhu ina girmama Allah wa yahmaduhu kuma yana gode masa alhamdulillah wa yusabbihuhu ina wato tsarkake Allah yana subhanallah ma'ana kalmomin da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so suka zama sune abin fadarsa لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله سبحان الله حتى مات حد يتك فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما لأي باسا خوفونتن شوار إياس يا متينا مسلم شكا سوى تايريبا إيه. وحكى رأيوتك لحكى لها تفحر يسو من من صلوك ta ka same shi ka tashi uwa da uba iyaye da kakanni a bagas na wasu ɗaya da suke cin wesa tun rana farko da ya karɓa ka watsa maka sa'i ta ku kula ku ci hanci ba ta ku. kuma ka ika tsaya ka iya sai tutiya mu ne nan iyaye da kakanni sai an gyara Allah samu da shi wa fi sanatil hadiyati ashar a shekara ta goma sha ɗaya min albi'ithati da aiko manzo sallallahu alaihi wasallam araba nafsahu ala sittati nafari min al-khazraj sai ya bijirar da kansa ga mutum shida daga cikin ƙabilar khazraj inda al'aqaba a daidai gurin wato hawa dutse mai wahala mana duk inda yake mahawar dutse inda ya wuya a wajen mahawar dutse shi ake cewa aqaba to daidai dutse da ke wannan guri kuma wanda yake in za ka hau shi nan gurin ya fi ko ina wuyar hawa to a daidai wannan gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin bijirar da kansa ga waɗannan mutane na abila khazra cikin mutanen madina jalasu ma'a suka zauna tare da shi fada'ahum ila Allah azza wa jal ya kiraye su zuwa ga Allah mai girma da buwaya wa araba alaihim islam ibijiran musu da addinin musulunci watala alaihim alquran ya kuma karanta musu alquran wa kana mimma ja'alahum yaqbaluna alislam daga cikin abin da yasa su karbar musulunci annal yahuda kanu ma'ahum fi biladi yahudawa sun kasance tare da su mutanen madina a garin madina wa kanu ahla kitabin wa'id a wannan lokaci yahudawa sun kasance ma abota littafi kuma akwai littafin attaura da injila tare da su wa ilmin kuma malamai ne masana ne sun san abin da suke na ilimin addininsu wa kanu hum ahla shirkin wa ashab awthan su ko mutanen madina da suka hadar da Ausu da hazraj su sun kasance ma'abota tarayya da Allah ne mushrikai ne kuma ma'abota wato bautar gumaka ne ashaba awthan masu bautar gumaka ne wa kanu qad ghazawhum bi biladihim kuma sun fafata yaƙi da su yahudawa a garin wato ainihin madina wa idza kana bainahum wa bainal yahudi shay sakamakon haka duk sanda wani abu na ba daɗi ya faru tsakanin su da yahudawa qala al yahudu lahum sai yahudawa su ce da su inna nabiyyan mab'ud haƙiƙa akwai wani annabi da za a aiko nan kusa al'ana yanzu ina nan qad adalla zamanuhu lokacin bayyana sa ya kusanta nattabi'uhu in yazo zamu bi shi fa naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram mu yaƙe ku mu karkashe ku tare da shi kamar irin yadda Allah yi wa adawa da iramawa kisan kiyashi falamma da'ahum ila al-islam yayin da annabi ya kirayi su wato anin waɗannan mutane zuwa ga addinin musulunci ‘yan ƙabilar Khazraj da suka zo suka haɗu da shi a wannan guri ba nazara ba'dhum ila ba, sai wasu suka kalli sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan faqalu sai suka ce ya ƙau, ku jama'a تعلمون والله إنه للنبي الذي للنبي الذي توعدكم به يهود na rantse muku da Allah wasu suna faɗa haka shi ne fa annabin nan da Yahudawa suke muku alkawarin zuwansa zai zo su haɗu da mu da su da shi su mana kisan kiyashi fala yasbiqannakum ilayhi kada ku kuskura yahudawa su riga ku amsa kiransu kawai ga dama ta sa me maza mu yesu amsa kiran mu tare da shi ba magana ma su yaƙe mu sai dai mu mu yaƙe su fa ajabuhu hankace me wannan sai suka amsa manzo kiran musuluncin da ya musu bima da'ahum ilayhi min al-islam game da kiran da ya musu na zuwa ga addinin musulunci na su shiga musulunci sai suka amsa suka shiga wa qalu inna qad tarakna qaumana suka ce da shi mun fa bar jama'ar mu da dama a garuruwan mu da muka baro wala qauma bainahum min al-adawati wash-sharri ma bainahum ay inna qad tarakna qaumana ko wala qauma bainahum min al-adawati wash-sharri ma bainahum mun bar mutanen mu. tare da jama'ar da babu wasu jama'a da sharri da ƙiyayya da gaba take tsakanin da abokan zamansu kamar abin da ke faruwa tsakaninmu da Yahudawa. Mana suna nuna manzo sallallahu Alaihi wasallama inda suke zaune suna cikin tsaka mai wuya da abokan zama, Yahudu, duk wasu wanda kasan za ka iya ba da misali da su da ake zaman gaba to wannan zaman gabar da suke tsakanin yahudu da su mutanen madina ta kai shine suke gaya masa anan a sa an sannan kuma banda wannan a tsakankanin su tsakanin ausu da hazrat wanda duk kabilu ne manya a cikin garin madina ba sa ga miciji a tsakaninsu sun bar jama'ar su cikin wato mutanen madina kabila da suke zaune tsakanin ausu da hazara tunda su yan hazara take ausu da suke tare da su sun bar su su ma duk abin da ka na ba daɗi akwai tsakanin mu in ka koma ta bangaren yahudu da su ba daɗi bangaren kuma su yan cikin gida yan gari ausu da hazara nan ma ba daɗi haka dai za ka irin wani tana faruwa za su iya zama wato abokan faɗan yahuda saboda su yahuda ba wanda suka bari tsakanin su Ausu da khazraj in kuma an dawo ta cikin gida tsakanin su aus da khazraj nan ma ba daɗi to kowanne yana faruwa fa asa an yajma'ahum Allah bika mai yiwuwa Allah ya haɗa tsakanin waɗannan mutane namu da kai domin in duk kowa ya amsa kiranka to ba da muka iya da za mu tafi akan turba guda manufa iri daya fasa نقدم على فسنقدم نقدم عليهم فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمريكا زام إسسوا غريس kuma za mu kiraye su zuwa ga wannan al'amari naka na musulunci da ka bijiran mana da shi wa na'ridu alaihim allazi ajabnaka ilaihi za mu jiran musu da abin da mu dinnan muka amsa maka kira zuwa gare shi min hada dini na wannan addini na musulunci da ka gabatar mana da shi fa in yajma'ahum Allah alayka fala rajula a'azza fala rajula a'azza minka idan wato suka amsa maka Allah ya hada tsakaninsu a hannunka to babu wani mutum mafi girma da ɗaukaka kamaka. Kima ka za ta kai kima domin gaba ce jikakkiya da ɗaɗɗiya tun tale-tale to in ta zo ƙarshe a ta dalilin ka to ba mai martaba da matsayi da kima irin domin duk wannan abu da ya kau abin da ya kamata a samu na ƙauna da kuma ƙarfafa zai dawo kanka sun nan sarrafu ila biladihim sannan suka juya suka tafi zuwa garinsu wa wa'aduhu al-muqabalata al-amal muqbil suka kuma masa alkawarin za su sake ganawa da shi a shekara mai zuwa ka jirace mu shekara mai zuwa za mu zo don ƙara wata ganawa yanzu dai mun tafi da saƙon abin da muka ɗauka falamma qadimul madinata da'aw qaumahum ila al-islam yayin da suka isa garin madina sai suka kirayi al'umma su zuwa ga addinin musulunci وذكروا لهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم suka ambata musu abin da suka sani na al'amarin manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fafashal islamu fihi sai fa musulunci ya yadu a cikinsu, falamta taɓa darun min duril ansar babu wani gida daga cikin gidajen mutanen Madina, illa wa fiha zikrun rasuli sallallahu Alaihi wasallam. face ambatan manzon Allah tsira da aminci Allah su a gare shi ya shiga gidan ko an yadda da shi ko ba a yadda da shi ba magana sa ake yi kaga wannan ai ba karaman nasara ba lokacin share hawayen manzo yayi inna ma al-usri yusra haka abin yake ko me wuya akwai daɗi eh, bayan wuya sai dadin ji ba wasu Allah ka samu ji dadin kuma dai muna shan wuya ko ha to yanayin yadda abubuwa suke din nan da dan da aka ya an ji ba daɗi ana ɗaiɗaimo goma goma ake rika dauka sha sha eh, Allah ka karshe wannan bai'atul aqabatul ula chaffa yayin ko a gurin aqaba ta farko wannan guri dai na mahaɗa ta gefen dutse to inda aka zo aka yi caffa da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana irin abin da ake cewa kowa ya bi eh shine caffa mun ba abin da za su to wannan shine akwai na farko akwai na biyu a tarihi wato anin amsa kira da aka yi manzo to ga na farkon shi zamu shiga بعد آم من المقابلة الأولى bayan shekara ɗaya da wa farko da aka samu inda al'aqabati a gurin wato anin aqaba ja alhajja wafdun min al'ansari sai wato anin wasu ayari suka zo aikin hajji daga cikin mutanen madina itna ashara rajulan mutum goma sha biyu asharatun min al goma daga cikin ƙabilar khazraj wasnani min al-aus mutum biyu kuma daga ƙabilar aus Haɗin kai ya fara samu falaqahu sallallahu alaihi wa sallama bil aqama sai suka haɗu da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a daidai aqaba wa baya uhu suka mara masa baya suka cabba da shi bai'atul aqabatul ula cappa ta wato ainihin farko to da haka an samu ƙarin adadi sanda suka zo mutum nawa ne shida shida ta ƙaru ko kaga tafiya ta fara tafiya ka fara da shida kuma yanin ku an samu dozin ko abu ne aka ce an baka dozin ai za ka ji abin da ɗan kauri وقد haddasa. عبادة بن الصامت الخزرجي عن البيعة في الأقبة عبادة دان صامت ya daga cikin wato kabilar Khazras da kansa ya zantar da bayanin wannan caffa da aka yi a Aqaba al'uda wacce take ta farko fa qala sai yace kuntu fi man hadara aqabata na kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bai'a ma'ana caffa da manzo ta farko wa kunna nai ashara rajulan mun kasance mu mu goma sha biyu ne mazaje ne mu goma sha biyu fa bayana الله sallallahu alaihi wa sallama ala بيعة nisa, muka kuma yi cappa da manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan yin cappa da mata akwai mata su ma da za a haɗu da su su ma su amsa kira su ba da goyon bayan su wa dalika qabla an tuttarada alaina alhaq haka ya faru tun kafin wato anin a tilasta mana yin yaƙi ala alla nushrika billah akan cewar ba za mu yi tarayya da Allah ba wato ana ambato sassan yadda caffar ta kasance abubuwan da aka yi caffar a kansu mun yi caffa a kan cewar Allah nushrika billah kada mu haɗa Allah da wani wala nasri ko kada kuma wato ainihin mai sata wala nazni kada mai zina wala naqtulu auladana kada kuma mu kashe ƴaƴayenmu wala nati bi buhtanin naftarihi naftarihi baina aidina wa arjulina kuma kada mu zo da wani abu na ƙage da za mu ƙage shi tsakankanin hannayenmu da ƙafafuwanmu wala na asihi fi ma'ruf kuma kada mu saba masa a wani abin da yake sananne a shari'a fa in waffaitum falakumul janna manzo yace idan kun cika wannan alƙawari na ya muku alkawarin ku kuma za ku shiga aljanna ubangiji wa in ghashaytum in kuma kun sa algus kun yi ha'inci min zalika shay'an kuka wato yaudara a wani abu daga cikin waɗannan abubuwan fa amrukum ila Allah azza wa jalla al'amarun kuna ga Allah mai girma da buwaya in sha a gafara in ya so iyafi i gafara bayinsa ne wa in sha a azaba in ya so kuma ya azaba i hora wanda ya so duka bayinsa ne wani su ne abin da mazo ishata musu aka yi tabba kuma suka amince suka tafi akan haka wa inda ma radu audata ila biladi yayin da suka so ko suka nufi komawa zuwa garinsu madina ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi ma'ahum mus'ab bin umayr sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aike su tare da sahabinsa Mus'ab dan umayr mana ya hada su da Mus'ab dan Umair cikin sahabbansa a matsayin wanda zai zama musu ido jagora wajen tafiyar da al'amuransu na musulunci tunda suran sun riga sun koshi da sanin abin da suka sani su kuma can sababbi ne wa kana fatan min ittiyani quraish mus'ab ya kasance saurayi ne daga cikin samari zarata na wato ainihin qurayshawa me hikimar da ta sa manzo ya tura shi wajen su ko ya hada su tare da shi li yuqri'uhumul qur'ana dan ya rika karantar da su alqur'ani wa yu'allimuhumul islama kuma dan ya rika sanar da su addinin musulunci wa yufaqqihahum fid dini dan ya rika fahimtar da su addini su samu wato ilimin fiqh mai kwari mai inganci fa kana yusamma muqri al madina sai aka kira sai ake kiransa shi musu abda makarancin garin madina ma'ana gangaren su da aka tura musu malamin su lakcarar su sannan kuma wato ainihin professor wanda suka samu karatu da gare shi wa kana manziluhu ala as'ad bin durara masaukinsa a can madinan da ije ya sauka ne a wato ainihin gurin as'ad dan zurara wa aslama ala yadayhi khalqun kathir aka samu wato mutane masu ɗimbin yawa suka musulunta a hannun Mus'ab bin Umair min al-Ansari daga cikin mutanen Madina. wadda ita ce nasarar da aka samu an amsa manzo kira ya samu adadi na jama'a da gamsuwa da kuma ɗaukan alkawarin ƙari ma akan yadda suke to ganin haka yace to ga malami a tafi a yi da mai ido kaga dai da tsuwa ta kai ga har zai iya tura wani ma ya wakilce shi wanda da shi din kansa mai saƙon ba ma maganar wanda ya koyi wani abu da gurinsa ba ta kansa yake yi wannan dina nuna yadda yanayin cin nasarar ya kasance ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai mala yace durusun wa ibaru darusan da muka koya daga wannan karatu da iznat da muka dauka daga wannan karatu mala yace annal islam yudhibu jami'al fawarid addinin musulunci yana tafiyar da dukkan wasu bambance-bambance wal adawat ina kawar da dukkan wasu gaba da kiyayya wa yushiru atba'ahu fi wahdatin wahida kuma yakan hada surukuta tsakanin mabiyansa a wata mahada wacce take guda tun daga aus da khazraj da ba sa ga miciji an taho akan tsarin turbar musulunci da wasu daga cikin aus da wasu daga cikin hazrat abin da da baya wa. to wannan gabar da ke da ke cikin su ta fara kawwa sannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bidar musu da wannan kira saboda addinin ba na iya mutanen maka bane ikira har wanda suke madina ita fi ta'if saboda ka addinin musulunci yana kawar da dukkan wani bambance bambance tsakanin al'umma wanda ba su ne asali ubangiji yake la'akari da bambanta bayan su tsakanin su ba min awwali lahaba tun farkon karo tun farkon tashi min awwali lahabatin ya ataniquhu atba'u tun farkon karo da wato mabiyan addinin musulunci suke na nukar addinin musulunci suke karɓarsa idza kanu alal fitra idan suka zama akan wato turba da tsarin da Allah ya riga igino su akai yayi kayansa ya halicce su inda kamar yadda manzo yace kullu mauludin yuladu yuladu alal fitra dukkan wani da da ka sani ana haifarsa a shirye da karbar addinin musulunci ana karbarsa da gamsuwa da abin da yake na gaskiya da watsi da fatali da abin da yake na ƙarya sai dai an yi rashin sa'a ya samu gurɓatattun iyaye su gurɓata shi ko su yahudantar da shi ko su kiristantar da shi ko su maguzantar da shi to kasancewar wanda duk suka naniki addinin musulunci suka rike shi to za ka tara akan wannan tsari suke tafiya tun karan farko fa ba huwa fa ha huwa qad azhaba shahana kaga yanzu gashi yanzu yanzu nan addinin musulunci ya tafiyar da gaba bainal aus wal khazraj tsakanin aus da khazraj fi awwal sanatin a shekarar farko daga fara karɓa addinin musulunci fa mu wafdul aqabati min al-aus wal khazraj sai gashi wato wanda suka zo a matsayin ayan da aka caffa da su a daidai aqaba sun zo daga kabilar ausu da kuma kabilar khazraj darasi na biyu da abin da aka da izna na biyu al'inayatu tamma kulawa cikakkiya biktiyari da'iyati wajen zaɓar mai fita wa'azi da kira zuwa ga Allah. فقد bi mus'abin iddatu صفات siffofi masu ɗimbin yawa sun tattaru a tare da mus'ab ɗan umair sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ila janibi hibbihi na farko in kai duba zuwa ga bangaren abin da ya shafi haddar da yake da ita ta alqur'ani isa manzo ya ga ya dace ya tura shi karantar da alqur'ani lamma nazala min alqur'ani ana eh, fa ila janibi hibbihi lima nazala min alqur'ani anaza daga ciki zuwa ga wani bangaren shine za a fuskanci haddar da yake da ita na abin da Allah ya saukar na alkur'ani a wannan lokaci iya abin da aka saukar ya tsaya ya kiyaye ya haddace wa ma'rifatihi bil islam da kuma duba da aka yi masa bangaren sanin da yake da shi na dokokin addinin musulunci ba wai kawai iya karanta bakin alqur'anin ba da fahimtar abin da ya kunsa na abin da ya shafi harkar sallah harkar wato ainihin eh, abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi ɗabi'u na ƙwarai gaskiya amana waye da sauransu fa huwa yatamayyazu bizaka wal fitna ƙari akan haka kuma shi mus'ab yayi daban da wasunsa bizaka wajen kaifin fahimta wal fitna da kuma wato wayo da dabara wa husnul tasarruf da kuma iya tafi da al'amura to in wannan ake zaba a tura kira zuwa ga Allah eh kana so kiranka ya samu karfuwa kuma a ci nasara cikin sauki to shi Allah ya hada masa waɗannan don haka wa jawdatul ard da kuma iya bijirar da abu ina da wannan saboda waɗannan abubuwan wal qudrati alal iqna da iko wajen a iya gamsar da Allah ya tattara masa irin wannan wannan yasa manzo iware shi izabe shi ije izama malami mai isar da zaɓen addinin musulunci a garin madina wannan ina nuna mana yadda ya kamata al'ummar musulmi su kasance a cikinsu duk inda aka ce ana da wani guri da addinin musulunci ya fara isa ko kuma wato ainihin aka karɓe shi a gurin to a samar da cikakken masani daga cikin waɗanda suke da a musuluncin ije iwayar da kan al'umma da suka karɓa addinin musulunci ne su sami ido a cikin addini ba ko a ce ai san musulmi a rabu da su ba irin wannan sai ka dawo ta shekara ka kuma gaba ɗaya sun yi wuya sun koma kiristanci ko sun koma magozancin su saboda babu wayewa ta addini ba ba saniya ta su sura ko wannan na cewa haka ya kamata musulmi duk inda aka samu karɓa addinin musulunci to ka cire jin daɗin da kake na zaman birni da miƙe kafa da san tafiya da cin mai cin mai daɗi ka tafi inda ba mai daɗin ka nemi daɗin da ba zai yanke ba ko shine daɗin lahira na aljanna so da haka to ka nemi lahirarka ka da irin wannan amma irin yanzu da yake in a ci za ka ɗauki wani kace to cikin waɗanda aka samu aka gama nabiyar rahama da su za mu tura wasu can gezawa ko wani ƙauye wani saƙo can ma da jaki ake zuwa an je can ɗin ma sai ka yana to ai ban karasa makaranta ta ba ko haka za ka tafi uzuri daban-daban to shi addini sai ka yadda za ka taimaka masa jini da tsoho da daɗi ba da to da to haka ya kamata a ce al'ummar musulmi suna yi in ba ɗauko wani daga can an gogar da shi ya koma ya ci gaba da kurma to a ɗauki wani daga nan ije ke gogar da nan kowa ya zo ya ɗau abin da ya samu daga wajen shi zan malami zuwa lokaci kuma sai ka ga kankace mai wannan komai ya barkasa sannan kuma in za a sanya mutum akan wani aiki to a sa wanda ya san abu wanda na nuna mana haka a ga manzo ya wari wanda yake da sanin addinin ga haddata alqur'ani ga iya bayani ga wayo da dabara ga kuma iya mu'amala da mutane to da duk gwamnatin take so ta yi nasara to sai ta tafi akan wannan tsari ki zama duk wani sassan da za su tafi da wani al'amura nata to sun san abin da aka sassa kada ka ce ai shikenan wani tare maka taso wa wannan tafiyar mu ɗaya dan faci ne to shikenan za a yi faci amma kuma al'umma za su ji a jikinsu kuma al'amura za su tabarbare amma in kai da cewa eh, wannan ya san abin da za a sashi a kai harkar malinta harkar kowa sai to ku ba masu fagen ku zo ku yi harka abin da ya shafi kasuwanci da gogiya na cewa ku ba su wani wannan kam suna da ido harka abin da ya shafi wani tsare-tsare na gine-gine na waya sun aka kirawo injiniya wani ina da ido a gurin a rufe ido da cewar wato ani bai yi taka rawar gani ba a harkar tafiya fati ko na abin nan sai a waye gari ku zo a yi ta fatin duk kama kare a face-face ba ku abin da kuke so to amma in kuka yadda za ku ɗauki wanda ya sa abin da yake nagartacce ku sai a ga daidai a yi ta begen ku a yi ta sha'awar ku a yi ta san kuma a yi ta sa muku albarka ko bayan ba ku to haka tafiya ce ko ta gwamnati ce ko ta gida ce ko ta makaranta ce ko ta ma'aikata ce duk abin da za a sa wani abu ya wata to a sa wanda ya san abu to za a ga daidai Allah ya sa mu dace hadara bai'at al-aqabati al-ula thnan mala yace darasi na uku mutum biyu a lokacin wato caffar aqaba ta farko sun halarci gurin min al-ausi daga kabilar aus wa hadha tatawwurun muhim wannan wani ci gaba ne mai matukar muhimmanci li maslahatil islam game da wato cin nasara ta addinin musulunci da wato amfani da musulunci ya samu faqad istata'a an faru sittatu min al-khazraj mutane shidan nan daga cikin ƙabilar khazraj sun sami iko an yatajawazu istata sira'at a dakhiliyya sun sami ikon ƙetare batun labarin karafkiyar da ake samu tsakaninsu na cikin gida. tsakanin kabilar ausu da hazrat tunda suka tafi su a matsayinsu na hazrat kuma suka dawo da ƙarin wasu ɗan ƙabilar hazrat ɗin da kuma wasu mutum biyu daga cikin ausu wannan ya nuna cewar sun samu cin nasarar ƙetare batun karafkiya da kaurawar da ake ta cikin gida tsakaninsu da ausu da hazrat an fahimta ku ce wannan nasara ce wa yufdiru ma'ahum sab'ata sab'atan judran sun kuma halarci wannan guri tare da wasu sababbi fil guda bakwai a tare da su fihi mutnani min al-aus biyu daga ciki daga cikin wato kabila aus wa hada yani annahum waffau bil tizamatihim wannan yana nuna sun cika alkawarin abubuwan da suka ɗaukar wa kansu allati qata'uha ala anfusihim wanda suka wato anin yanka wa kansu da kansu fi muhawalati ra'abis sada a ƙoƙarinsu na ganin wato sun gyara ɓaraka wa taujihi tayyari li dukhulil islami fil madina da kuma fuskantar da abin da ya shafi ɗimuwa da suke ciki a ta dalilin shigar addinin musulunci cikin garin madina mana sun samu kawar da wannan ɗimuwa da jin ba daɗin rayuwa da suke fuskanta a matsayinsu na abokan gaba da faɗa tsakanin ausu da khazraj to shigar addinin musulunci ya kawo ƙarshen wannan mana ausu ausiha wa khazrajiha tsakanin yan kabilar ausu da ke cikin madina da kuma yan kabilar khazraj da ke cikin madina da an samu wato mafita daga abin da suke fuskanta a baya mara daɗi wa tajawazu sira'at kuma sun wato ainihin ƙetare wato fafatawa karawa da kaurawa alƙabaliya na ɓangaren ƙabilanci alƙa'ima wanda ke tsaye a cikinsu ma'ana sun samu damar kawo ƙarshen wannan abu tunda wanda kuke bakwa ga maciji aka ce kun gayyato wanda da ciki sun samu karɓa dina musulunci kamar da ku karɓa kun taho tare tafiya ta zama ayari guda abin da ba a yi to an zo ƙarshen wato rigima ƙabilanci to sai mala yace as'ila lil muraja tambayoyi dan komawa abin da aka koya a bibiye shi في أي سنة عرض صلى الله عليه وسلم نفسه على نفر من الخزرج a wata shekara ce manzon Allah annabi Muhammad ira da aminci Allah su tabbata gare shi ya bijar da kansa ga wasu adadi ‘yan ƙabila Khazraj shekara ta goma sha ɗaya da aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kam adadin mutum nawa ne mutum shida kaifa kana atharuhum fi qaumihim lamma raja'u ilayhi wani irin tasiri suka yi ga jama'a su lokacin da suka koma zuwa gare su sun iya cin nasara da shawakan wasu adadi da samun ƙaruwar wasu sababbi banda su da suka tafi ko kam adadin ladina qabaluhu fil amil muqbil bil aqaba mutum nawa ne suka gana da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a shekarar da ta biyo wannan a daidai aqaba mutum goma sha biyu ma hiya bunudu hadhihi bai'a suwaye jigajigan wannan caffa da aka yi na ‘yan ƙabila khazar ne su ne jigajigai ko a ta dalilin sa'ausu suka samu man safirun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ilal madinati waye ambasadan manzo ira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuwa garin Madina Musa bin Umar li ta'limin nas din domin ya je sanar da mutane addini ashe asalin ambasado so ake je aikin wato wayar da kan al'umma akan addini da kuma wato zamantakewa yau da kullum ba ije a rika tura masa kuɗi na ta ci ba ko eh ga 'yan ƙasa kuma suna cikin tashin hankali a inda yake shugabanci ko kuma suna son su gan shi ganin ya zama tashi hankali ko makamanci a ina tafiya ne don yin aikin al'umma a samar da mafita mahiyar durusu wal ibar fi kulli hadha waɗannan da kuma izina ke akwai a dukkan waɗannan abubuwa da muka ji ƙari akan wanda aka ambata na wani na wani cutu sanda ka ji wani abu na alkhairi kakkai nawa ka zama mai gaggawa karɓar alkhairi kada ka zama mai nawa a wajen karɓar abin alkhairi yadda daga jin an tallata musu musulunci ta ce ai ku manta yahuda fa suna cewa dama a kona annabi na nan gab da zuwa za su haɗu da shi su yi ƙarfi su far mana a tun da gashi mun raga su samun sa ai kawai mu kada mai nawa an fahimta ko dole na duk sanda wani abu na alkhairi izo maka tsaya kai tunani tsaf kuma kai garajen karɓar sa ka tsaya kai ba sai ka zama an baka labari sai me ne na nuna mana cewa idan abin alkhairi ya faru. yawwa duk sanda abin alkhairi ya samu mutum kada ya takaita iya shi Kere, idan da ciki idillube kada ma wani ya sani a idan abin alkhairi ya samu ka zama dalilin isassa zuwa ga waninka ko da ku ba kwa shiri da wani ya fahimci cewar kai alkhairi kake nufinsa da shi sai zama an kawo ƙarshen wannan ba daɗin tsakanin da su ma abin da ya jawo su su da suka karɓa su da suna faɗa da ausu dan su suna fasara sun karɓa ba su ce kan magana wani ɗan ausu ba suka kira kuma suka samu cikin ɗan ausu wanda suka karɓa su su da ku to ma ko da kuna ba daɗi da wani to idan abin alkhairi ya zo bijiran masa da alkhairin mai yiwa wannan ne dalilin ƙarshen wannan ba daɗin da kuke na haka ce wannan wato ‘yan ƙabilar ausu da hazrat da suka karɓa addinin musulunci zaman yahudawa su ya zama musu fitila da alkhairi domin su suke cewa za ku ji a jikinku muna nan sai Allah ya sa wannan kalmar suka rike suka kiyaye ta sai zama dalilin masu suka riga wato an yahudan kafa addinin musulunci sannan wannan darasin ina koyar da mutuwar kada ka rika yadda maganar jiya da kaji za ta maka amfani yau da gobe ko da ba su kiyaye wannan maganar da yahuda suka faɗa ba ko sun ɗauke ta kawai hirarsu ce da ba ce musu rana ba wannan kuma ba sai a irin wannan ba duk abin da yake faruwa na yau da kullum in ya faru yau to ka kiyaye idan wani abu makamancin wannan ya faru a gobe sai ka amfani da wannan sai ka fahimci wato ainihin na gobe haka kuma ji ma ta dalilin sai ka fahimce shi na Thank you. haka yawwa wannan yake cewa wannan darasi ina karantar da mu cewa duk mai kira zuwa ga Allah sai ya zama da hikima amfani da hikima shine jigon cin nasarar kira zuwa ga Allah da ma sauran kiraye-kiraye da ake koda an bar tsarin Allah in ba hikima a ciki ba inda zai ji. ita saboda manzo da ya tashi ce ce da su idan kun bi wannan alƙawura da aka yi da ku aljanna dole ga masa wannan zai ji daɗi idan ba ku bu ba sai bai ce wuta ba tunda ai ta ce kishi aljanna sai ce al'amarin ku na gurin Allah ba yadda bai iya ba in ya so ya kai muku in ya so kuma ya azabtar da to haka ake bi in ka samu wanda ya yi karfi a musulunci yi ba daidai ba to da yadda bacin rai yake kai masa ba zai fita ba ya san daɗinsa an gane amma wanda bai shigo bariri ta shaki ba kamar kana cewa mushirkan banza mushirkan wabi ba ba za su biyo ka ba kai tun baka shiga ban kaje da yake ga mana Allah ba za a daidai ta shi ba na'am wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'ar haka kasancewar mai Allah sai sanar ya rike da kin mutane a wajen shekara goma sha amma suna masa amma dai ci gaba da su haka haka ke ci gaba da Haka. Allah shi wanda ya da haka babu ko shakka shi daga cikin darasin da muka koya cewar har kullum haƙuri jigo ne a cikin tafiya yadda manzo shekara goma ina ta fafutuka ina fafatawa amma sai a tasha ɗaya samu masu karɓa cikin sauki da ya haƙuri ina gaya wa Allah kuma yana yin aikin nan tuku bai daina ba sau da haka duk mai son ya ci nasara a cikin al'amari sai ya haɗa da haƙuri wasu da ino bi sabiri wasu haka Allah ya sannan kuma kakka fasa abin da kake na jajircewa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala na ya haka haka ki farko abin da ake gabatarwa a har kullum a kokarin na kira zuwa ga Allah ka yaki ce mutum daga tarayya da Allah yadda Allah kawai zai bauta wa sai bayan karɓar wannan kuma ake biwa da wasu abubuwa banda sata banda kaza banda zina banda waye saboda waɗannan ba su kai girman laifin tarayya da Allah domin sai da imani sannan ayyuka za su sami gindin zama sai za ka tafi sun za ka kira zuwa ga Allah ya zama imanin nan an ba shi ƙarfi fiye da komai sannan sai kuma abin da zai biyo ba ya biyo ba da kai sai mu haka wannan darasi yana sanar da mu cewa ba lalle ne wanda kake tare da shi ka san shi ya san ka ka shaku da shi shaku da kai ko kuka zama ɗaya ba shi ne zai zama abokin tafiyar ka a abin da za ka bujira ko kuma kai tambarsa ma sau da tari dama an fi samun matsala da wanda isan ka ka san shi wai ji bawo shi ice ido wa ka raina <laughs> wanda na gani ko take gani kullum ko kaga shi manzo da irin alkhairinsa da yadda suka san shi suka san waye shi su da kansu suke masa laƙabi da as-sadiqul amin amintacce mai gaskiya su suka laƙaba masa wannan sun san sunansa amma wannan lakabin ya zo harin jaye sunan amma izo da abin da yake na alkhairi suka gaba abin da za su faɗa da shi sai wannan wannan maganar amincin da magana gaskiyar duk suka sa kafa suka take so da haka kai ko mai kira ko ko mai tallar a karɓa daidai ko gaskiya kada ka matsu ka dace kai lalle sai wanda kake tare da shi ya san kasan sai shi zai a'a faɗaɗa yalwata buɗa sai ka samu wanda za ka yi ƙarfin da wannan baya da iya kuma shi ma sai zo ya a haka ya faru da su ‘yan maka da suka kin suka tibire suka abin da suka yi ƙarshe da mazan ya cancakar ma ide da ya ƙarfi kuma ba da suka iya aka zo har gida aka ritsa su kowa yana neman kuma yana zai shiga ya ko eh to ka zama haka sai ka ga abubuwa sun tafi daidai kuma an yi nasara Allah ya samu ka kace min da aka yi eh akwai hadisin da manzo ya faɗi lokacin da al'amura suka yi ƙarfi ana zuwa yaƙi ana samo ganima wata rana aka samo ganima manzo duk raba amma ba wani dan madina da aka ba sai abin ya so samu su suka nuna ɓacin ransu da jin ba daɗin sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su ya yi mamakin abin da suka wanda inda abin da zai gori ne ma zai musu gori saboda ya zuwa tarar da su a ɓaɓɓarke kowa inda ya sa gaba daban amma Allah ya haɗa kansu saboda shi haka bata faru ba suka ce ta ku ce ba ku san Allah ba da nan ku kuke a ba su dalili na Allah ya datar da ku da karɓa addinin musulunci haka ta faru ko bata faru suka ce ya faru su to amma yanzu a samu wani abin duniya shanu ko raƙuma ko awaki su rufe muku ido farkadin cewa ban muku da daɗi ba yace to ku ji ku kiyaye idan da a ce jama'a za su kasu biyu wasu su yi wato wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse su ce sunan su ne ita ce shi ya sunan za su ko 'yan madina kuke ko kuma ga inda za ku yi ko ma wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse ta sha bambam ta wadancan yace ba zan fita wadancan ba ta ku zan yace ku sani dukkan jama'a da ake tare da su wasu ruku wanda ba ku ba kamar riga sama ce a gurina ko kuma ku ne rigar ciki soci na da daga ita sai fata ciki yace mutane su tafi da duk abin da za su tafi da shi ko kuma a ce kun kama manzo kun tafi da shi mahoncin ne yafi ya muku an fahimta ku. to wannan yana nuna cewar har kullum wato al'amari irin wannan na addini ka tsaya kai dai ka yi tsakani da Allah kuma ka kyautata aiki ka kyautata niyya nasara tana nan tare da ko ba daɗe ko ba jini Allah ya sa mu dace a kira sallah الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan ke cewa assalamu alaikum dama tun kafin zuwa musulunci akwai aikin haji inda ya ji mutanen madina sun zo aikin haji ko a nan ne ma ya addinin musulunci ko aka sanar da shi adadin da aka samu ƙari da kuma wato ainihin ba su malami suka koma tare da su ya akwai barbashin irin abin da annabi ibrahim ita ce ba al'umma a kai domin musuluncin aiba ya fara iya lokacin annabi muhammad bin sallallahu alaihi wasallam annaba da suka gabace shi akan turban musulunci suka kafa Wa abinda annabi ibrahim eh, annabi yusuf yake cewa ne musulman wa alhikni stalin ko kaga yace tawaffani muslimu إذ قال له ربه annabi ibrahim ko qala aslamtu li rabbil alamin an gane ko to da haka akwai addinin musulunci illa bambancin dokoki tsakanin wani manzon zuwa wani ko wani annabin zuwa wani to da haka akwai farfashin irin abin da annabi ibrahim ya bar al'umma a kai Kaɗansa annabi Ismail da suka yi rayuwa a garin Makka. Wanda ana aka gina ka'abar kuma aka aiwatar da wasu abubuwa na ibadar aikin hajji. To irin wannan farfashin akwai su, akwai kuma abubuwan da aka zo aka rugun tsuma a ciki wanda ba na addinin musulunci ba. Da aka zo annabi Muhammad tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kakkaɓe irin waɗannan gurɓatattun abubuwan da aka shigar wanda ba sa cikin musulunci. Wanda daga baya a irin sanda ya zo ya tarar da wasu lokuta aka iya tsawafin tsirara musulunci bai zo da ganin tsiraicin juna ba ko da ko daga baya ba kuma abin da ya shafi an tashi shi kansa wajen labbaikan a ce labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa lak wa ma shi babu tarayya babu wani abin tarayya ta da kai sai dai dan abin da ba a rasa shi ma kuma dama naka ne eh, Allah za yi wa dabara wa da shi da abin da yake da shi na naka ne to ka shigo da irin wannan duk akwai su sai da manzo yazo kuma da aka so da irin wannan to da kan ace hajjin ana rasa hajjin irin wacce take a wannan lokaci kafin gyara ya zo mata wannan kuma yake cewa da Allah idan ana cikin yin sallah sai wani dalili ya sa liman ya janyo na bayansa to shi wanda aka janyo zai tsora daga inda liman ya tsaya ko fa zai sake karatun fatiha a inda limamin ya riga ya karanta fatiha zai shiga sura sai alwalas warware ko wani abu ya faru da shi da zai sa ya fita sai ya jawo ka tun tunda ya faci ko ƙara sura abinda in za ka ɗora kai yayi ba sai ka dawo daga baya ba ka sake fatihar da yi fatihar da ta yi sai kawai ka ɗora sannan kuma nan yake cewa mai hukuncin gaishe da iyaye a sunkuye ko a durkushe sakamakon dole ɗa ta sa sakamakon dole da ta sa iyayen ba su fahimci kitabu da sunna ba eh dan iyaye ba su fahimci alkur'ani da hadisi ba ko kuma da suka fahimci shi daban da yadda ka fahimta tunda su gadi da yi ke faru ba wai wanda ba musulmi bane su ma iyaye musulman ne amma fahimta da kake da kai ba ita suke kai ba to ana bin abu kun salon hikima in kasancewar idan ka je kace da babanka assalamu alaikum yace wa alaikum assalam ba zai ba ka miƙa masa hannu kana miƙa masa zai kwantar da kai <laughs> ko to abu za ba ka miƙa masa in ka zo in a tsaye ki inda yi wadda za ka samu ko ta ‘yan kujera ko ɗan minti guda zauna baba ina kwana a masa ta gargajiyar tunda ba saba musulunci kai ba ba zaki bace ba cin mutunci ce har a hankali tafiya tana tafiya ina fahimtar wasu abubuwan kuma ina ganin abubuwan da kake yi da tsari da kyau in ka damu da ɗiban ruwansa baya yankewa ko da za ka ɗauko a ka kawo masa har ka wasu ɗan abubuwa su na gishiri da magi suna ɗan sun ɗan abin da za ka kawo a magana ka ce a yi a ƙima ba ta taso ba shi ya haife ka amma kai ne mai gidan in aka amma sai ka ce ku jira wani shi da kansa amma baka damu da harkar ruwan shansa sa baka damu da harkar abin din ko dai ana baban ne ai ba shakka kan in kuka saba wani abu yanzu da wurin zai kwantar da kai sai dai karfin sa bai kai naka eh akwai hikima da ake ba komai zai baka ce zaka yi shiga tsoga eh, ko su kansu sahabban lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama wasu abubuwan baya da suka iya ba komai suke yin sa daidai da yadda ake a ah, to ba gashi yanzu mun karanta ba idan kun yi abin da muka yi alkawari da ku aljanna ko in kun saba al'amarin kuna ga ubangiji in ya so ya muku gafara in ya so ya azabtar da haka bai kama magana yan wuta ba ne ku to saboda haka wanda aka san cewar fahimtarsa da addini ba wato ainihin garai ba ce ko kuma yanzu ake so ma a same shi to ana buƙatar bin a hankali akwai abubuwan da ake kawo da kai ake haƙura da su kaga bai ce da shi to ai wani abin da ga muku fato ita shirka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma tu ai ga take sama batta ko to da to akwai salo na hikima wanda yake da fahimta wacce take mai wahala sha'ani to sai ka bi shi a hankali ka masa karɓar da hankali a hankali wani abin kana tunda ba bai kai ga a ce kayi tarayya da Allah ba kai abin da zaka ko kuma ka bar musulunci ba sai ka hakura da wani abu har sai ya samu fahimta sai sai ka jira to ya kai da baka kaza ciki a lokacin ne baba abu na mu shirya da kai ko shi da kansa eh. wannan kuma yake cewa wannan darasi yana ƙara fito mana da kimar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Madina musulunci ya shiga ko'ina ƙarƙashin jagorancin Musa bin Umar sau da haka abin da yake so shi ma gudunmawarsa ce da bai riga ya faɗa ba ta abin da darasi ya koyar mana a rubuto kiro da nuna mana irin taka rawar da sahabbai suka wajen taimakawa addinin musulunci da manzon musulunci inda musu abu ya wakilci manzo ya je ci gaba da yada addinin musulunci a madina haka yanzu wani zo ya ci da kai sahabban nan ba daidai suke ba a magana ka saurare shi ma ba su kan so da bai abin da suka ba ko ba zai iya ba ce don Allah a ja hankulan mutane da taya musulmin ƙasar Indonesia da addu'a dangane da irin halin da suke ciki na fari domin hatta kai wasu ma idan kafurai suka kawo musu abinci suna jan ra'ayinsu zuwa ga kafirci dan Allah malam a taimaka wannan kam abin a taimaka ubangiji Allah ka fitar da su daga halin da suke ci Allah ka kai musu dauki ka musulmi dan uwan musulmi a ko na yake dan abu mara daɗi ya faru da shi to abin kai masa agaji malam Allah ya saka da alkhairi ya kuma ƙara basira a mu malam akwai waɗansu maganganu da mutane ke faɗa menene matsayin shari'a game da su Allah shi ya san manufar jaki da bai yi shi da ƙaho ba an ji na farko ko? Allah shi ya san manufar jaki da bai yi shi da ƙaho ba kaga da jaki na da ƙaho ai da ba a san asalin tattabara ba da sai a ce daga makasin idan Allah ya yi ma mara ba annabi sai ya baka masauki Eh, ya ba sa rabuwa ne ko man yi tsayin rasula ba kada in dai kana tare da manzo to kana tare da Allah in kana tare da Allah kana tare da manzo in Allah ya karbe ka to za ka sami wato ainihin bayani daga wajen manzo wanda za ka bi Allah ɗan kuma ka zama tare da tambaya ta ƙarshe ita ce idan aka ga mutum idan aka ga mutum yana yawan sallah sai mutane su ringa ce masa sallau ko mai sallah malam mutanen suna da laifi kuma shi ba su da abin da zai to dai abin da yake nuna dai kamar da muka ji mutum yana da yawan sallah sai a ce masa sallan ko a ce mai sallah to inda yana yawan sallah aka ce masa sallah ai abin da yake ne aka faɗa ko faɗa masa sunansa ne daga aikin da yake wannan ba matsala ba ce dai saboda sallah aka ce masa sallah ai ce sallah wannan ne kamar ne kamar sallah da Allah ke cewa halittu ne da sai ku yi su na takobin Allah ba eh, Eh, kuma wannan hamza eh, Allah ba saboda ai kullum a shirye yake da faɗa da shi akan taimakawa addinin a kan kawar da barna da kuma tabbatar da waɗannan dai su da abubuwan da ya rubuta barin su zamu san Allah kai mu sati mai zuwa sai mu je da za a Allah an dai mun ji abin سبحانك eh.